Matsalar ambaliyar ruwan sama matsala ce da aka ɗauki shekaru masu yawa ana fama da ita a jihohi daban-daban na Najeriya a kusan duk shekara, lamarin da ke haddasa asarar dukiya ta miliyoyin naira da ma rayukan jama'a a wasu lokutan. Jihar Niger da ke kusa da kogin kwara. An sha samun wannan matsala da ke haddasa asarar amfanin gona mai ɗimbin yawa da ma muhallan jama'a. ko a cikin makon jiya ma kimanin matasa goma ne hukumomin jihar Niger suka tabbatar da mutuwarsu tare da yin awon gaba da gidaje sama da ɗari uku. a ƙauyen Rafin Gora da ke yankin ƙaramar hukumar Kwantagora. Gwamnan jihar Niger Alhaji Abubakar Sani Bello da ya ziyarci garin ya ce har yanzu fa mutanen garin na cikin wani yanayi na haɗari bisa la'akari da abin da ya gani. Saboda gashi kasa ya riga ya cinye kuma ga gidajen mutane wanda mun tabbatar in ba tashi suka yi ba nan ba da jimawa ba gidajen nan za su zube a ƙasa ga ramin kuma ya zurfi zurfi ya yawa saboda haka muna cikin damuwa kwarai da gaske tun da na ɗaya da ya fi ƙarfinmu amma za mu mu kai kukanmu ga gwamnatin tarayya muga irin agajin da za su yi yanzu cikin hanzari me za a yi musu da gaggawa yanzu cikin hanzari na farko matakin da za mu ɗauka shine mu tada mutanen da ke kusa da wajen a nemo musu wani waje daban su su zauna na biyu za mu turo a sake duba da muna tunanin ko in an canza hanyar ruwa abin zai sauki amma duk da haka mun ga ko an canza hanyar ruwa ba zai rage wani abu ba sai dai mun turo injiniyoyi su zo su duba su ba mu shawara wanda ya fi sauki amma hakika na san daga ganin yanayin yanda wajen nan yake ah, na tabbata ba abin da ah, za mu iya magani shi ba mu kadai sai mun samu taimako al'ummomin garin dai na cikin wani yanayi na tashin hankali a sakamakon rashin muhallai da ma uwa uba abincin sawa a baka ga abinda wasu daga cikinsu ke cewa. Sunana Yakubu Abdullahi Gero Rahen Gora. Gidana ya rushe, yanzu magana gada kai ma babu ɗaki ko guda. kake kwana? Yanzu ni ina kwana ma a cikin bukka ni ma da na samu na ɗan gyara waje. Yanzu mata na kuma na ɗaki guda suke kwana su duka. Matan ka ne? Mata na uku. Ni sunana Adamu Rahen Gora. Gona muna son dai zo wanda yana saboda wannan ruwan da ke mana ɓanna ai kokari tun jama'a ba su wace ba a taimaka a gyara mana rami. nan ga eh, abin da muke bukata kenan a halin da ake ciki dai hukumar da ba da agajin gaggawa a jihar Niger na ci gaba da tattara bayanai domin tantance asarar da ambaliyar ruwan ta haddasa kamar yadda shugaban hukumar na jihar Alhaji Ibrahim Inga ya tabbatar Mustapha Nasiru Batsari murya Amurka daga Mina a Najeriya